Sang đến đi Sang đến đi Selam aleyküm. Olmaz. ni fa gadi ne dala dan uwana ne dan kauyen ne sale ne ya shiga nan ka taimaka min dan Allah bari yi magana mutanen gidan ka taimaka min mana bari yi magana dan kauyen ni abokin sa ne a ƙauye ka taimaka min ka taimaka dan Allah malam dan Allah kar ka min bakin ciki ba yaya yawa sale ne ya shiga nan gidan dan uwana ne yawa dan kauyen ne ka taimaka mu dan Allah ka taimaka a'a menene kar ka mun haka taimako dan gidan mu dan kauyen mu ne wani ne salele kai ya shiga a kwatuwa mota kwatuwa eh, mota ka mota da uga da uga ciki eh shi salele salele eh dan kwana ne dan kauyen mu ne ka san shi ah. sosai kauyen mu ne muna bincike ki hada. Dan kauyen mu ne. Kaya kai. Dan kauyen mu ne. Ni fa ko kakana ne da garin daga kauye ba zan shiga gidan nan ba. Ni zan. Dala dala dala. Kar ku mun ciki. Amma dan kauyen ne. Amma ka taimaka. Wannan dan gari. Haka muke. Ni ne babban abokin sa a kauye. Kai to na sun lala kana. To dama muna nema mu gane garin shi. Tun da Allah ya sa garin su ya zo. Eh, ka shiga kana shiga ka fara magana ka. To, kai ya bari maka albishir. Ka ne nake da gidan nan. wani nan gidan mata shi ba na shi ba to to